السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a مو أكن أبن abin da ya shafi wato shi wata ramadan lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake wa sahabbai albishirinku da zuwansa hadisi ya tabbata منذ عليه الصلاة والسلام يناتي أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء أو اللفظ أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتوتى رمضان يا زومكو وتانيم البركة الله يفرلن تامك أزمين تنسى سنة أنا بود قوه بين الجنة قوه بين سما أتكي سنة كما أنا كل قوه في موتى أتكي وتا malamai suka ce wannan lafazi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna asali na albishir da zuwan watan ramadan domin a wannan lokacin ne wato allah madaukaki yakan shiryar da da yawa daga cikin bayi waɗanda da ba sa sallah a dalilin shigon ramadan sai kaga sun fara sallah wasu ba sa sauraron karatu a dalilin shigon ramadan sai suna sauraron karatu wasu sun kaura cewa alkur'ani ba sa karatun alkur'ani wajen tilawa sai ga ramadan suna karatu wasu ba sa amfanan mutum ko mutane wajen ciyarwa ko taimaka musu amma ramadana ya shigo sai ka ga bayan allah suna kokari wajen taimakon junansu da wannan watan ajiya mun faɗi wasu daga cikin khasa'is nashi abubuwa da aka keɓe shi da su daga ciki yadda musulmai ke haduwa ana sallar tarawai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya tashi ya yi sallah daren ramadan to za a gafarta mishi zunubansa da suka wuce man kama ramadan imanan wa hisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya yi sallah to za a gafarta mishi zunubansa musamman kuma mutum yana tare da imam ne man kama ma al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tsaya tare da imam har aka idan da sallah su za a rubuta masa tamkar yara yadda daren ne gaba daya kaga wannan mariba ce dalilin shiga wata ramadan wannan watan a cikin khasa'is nashi azuntansa yakan wato arzuta mutum da samun tsoron Allah a ayar farlata azumi Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كورن دسكي إيماني أن فرلن تامكو أن ربو تامكو أذنتم واتو رمضان أن يتي أزمي me yasa aka farlanta mana azumi yace la'allakum tattaqun don ku zama masu takawa ku samu tsoron Allah domin a yayin da mutum yana azumi zai rage wa kansa ci da sha wannan zai taimaka masa wajen tunawa da halin da wasu suke ciki sannan wannan zai taimaka masa shedan ba zai samu karfin ikon wato kawo masa wasu wasu ko batar da shi ba fiye da wanda yake kullum cikin cin abinci hadisi ya tabbata inna shaytana yajri min adam majra dam shedan yana gudana a jikin dan adam a magudanan jini kamar da jini ke gudana shi ɗan yakan bi layin jini a jikin ɗan adam to lokacin da mutum ke da azumi ya rage ci da sha sai ka ga wato dalilin kishirwa da yin wannan hanyoyin za su matse to kaga ɗan ba zai samu tasiri na yin abin da yake so yi ba balle kuma hadisi ya tabbata ana ɗaure masu tsaurin kai na shaidanu ba sa iya yin abin da suke yi a wasu lokuta lokaci ne da an bude kofar aljanna an rufe kofar wuta an daure makiyinka kuma an kira ka kai mai son alkhairi ka zo kaga an saukaka maka dukan alkhairi kuma shi azumin ramadan babu irinsa a cikin ibadu wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya masa bayani wato wani abu da zai yi don samun yardan Allah annabi alaihi salatu wa sallam ya ce alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu na hore ka da kai azumi domin shi azumi babu kamar shi to azumta ramadan yakan kuma sa mutum ya ji shi da yan uwansa duk abu ɗaya ne wanda zai ja shi duk mutumin da yake da wani abu zai ja shi zuwa taimakawa waɗanda ba su da shi a lokacin da babu ramadan kowa ana ganin juna daidai musamman waɗanda suke da hali suke da wadata ba sa jin irin wahala ko yunwa da waɗanda ba su da shi suke ciki ba amma idan ka zo kana azumi kai da kake da shi ma daga alfijir zuwa faɗuwar rana duk abinci a shirye suke suna jiran ka amma kana jin zafin azumi to ina ga wanda bai samu ya yi sahur ba kuma bai da abin buɗe baki wani kunun da ya buɗe bakin nan shine na sahur din shi akan samu da yawa irin wannan cikin bayan Allah to irin wannan idan mutum yana azumi zai tuna da 'yan uwansa waɗanda suke miskinai fakirai mabukata ya taimaka musu daga abin da Allah ya sare masa wannan yana daga cikin wato alkhairi da albarka da mutum yake samu a cikin wannan wata mai girma wata ramadan sannan kuma ga albishir na gafarta zunubai tun daren farko Allah zai fara gafartawa masu zunubi har wato dare na ramadan su kare gaba daya a cikin gafarar zunubi ake sannan kuma a cikin ramadan wato mun yi bayani a dajiya cewa akwai wannan dare mai albarka dare ne lakal qadri a goma na karshe mutum ya yi kokari ya raye da dare nan in sun wuce sun wuce la'alla ka sani ba in har mun riski wannan ramadan ba mu sani ba ko shi ne ramadan din mu na karshe in kuma mutum bai riski ramadan din ba kaga ba da shi za a yi ba saboda ka duk lokacin da ana cin kasuwar aljanna ka kasance kana ciki da himmarka da kwazonka don ka rabota baka sani ba da wani ibada za a wato za a baka yadda Allah ya yadda da kai subhanahu wa ta'ala Allah muka roƙa ya datar da mu da dukkan alkhairi ya riskar da mu Ramadan ya ba mu ikon azuntansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh